Jama'a masu sauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a Nijar din. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau talata uku ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda za mu ci gaba da magana game da rufe makarantun kwana a yankin arewa maso gabashin Najeriya, musamman jihar Borno. Inda an ba a manta ba mun tsaya ne a inda Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka ya koro jawabin yadda ya kamata a bullo wa lamarin. A cikin kuma shirin da ya gabata din, kwamishina shi kuma na jihar Borno ya ce ba rufewa fa za a yi dindindin ba. amma dai lokaci lokacin ya mana halinsa saboda haka za a ji yadda hirar tamu za ta karkare a kan lamarin. in ka duba ko a nan misalin ko a florida da ya faru a in watan da ya wuce ai an rufe makarantar amma kuma rufewar da aka yi na wani lokaci ne kaɗan ba wai rufewa ne na dindindin ba saboda wato a yi kyakkyawan bincike in ka duba yaran nan da nake magana yan bana bakwai da suka ɗauki nauyin gabatar da al'amuran nan na wato rashin tsaro da yake ciwo ko wato wa kwariya gaba ɗaya da iyayensu da abokan iyayensu da dattijan gari da jama'ar jihohi da ƙasa sa kai har da shugaban ƙasa da mukarrabansa kowa ya zama na ya shigo cikin wannan al'amari. za mu karanto ƙarin sakonninku na tambayar da muka muku a facebook da twitter da instagram a makon jiya ku dai kawai ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa To Hafsat bari mu fara da sakonnin inda muka tambaye su cewa menene ra'ayinku game da yadda ake yunkurin rufe makarantun kwana a yankin arewa maso gabashin Najeriya biyu bayan sace 'yan matan dabci wanda kuma yanzu haka muna tare da sakonnin naku za kuma makarantu bismillah. To saƙon farko ya fito daga Nasiru Kainuwa a Albani ya ce ba yadda ka so ba dai to amma tun da gudun matsala ake ba komai wataran sai labari. sai shehu da murjau ya ce ya kamata ne a mayar da makarantun yankin na arewa maso gabas na jeka ka dawo sannan a jibge jami'an tsaro a ciki da wajen makarantun domin idan aka rufe su ilimin yankin zai tawaya wanda kuma hakan ya zama barazana ga yankin gaba daya sai ahmad sale na faɗa ya ce hakika yin hakan bai da wani amfani kamata ya gwamnati ta karfafa matakan tsaro domin kare makarantun da suke fama da barazanar 'yan ta'adda To sai kuma Aminu Kano mai da garko ya ce hakika rufe makarantun kwana da za a yi da zummar kawo ƙarshen sace-sacen 'yan mata da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya ya yi daidai. Fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani mai yin barna a bayan ƙasa. Sai ta ma Muhammad ya ce hakan yana da kyau zaman lafiya ya fi komai daɗi. <laughs> to haka yake sai kuma Maryam Aminu Kano mai da garko ita kuma ta ce rufe makarantun kwana a ƙasarmu Najeriya tamkar jakushe ilimin al'umma ne ya kamata a sake tunani. Sai Zahraddin Uban Dawaki ya ce ai komai sai da zaman lafiya ake yin shi. Mm, ya fi zama ɗan sarki dama bahaushe ce <laughs> to sai kuma sha'ibu umar ya ce na goyi bayan haka tara 'yan mata wuri ɗaya hatsari ne yanzu a arewa maso gabashin ƙasar nan sai baba ga na muktar ya ce asalam a gaskiya ni ma ra'ayina shine yana da kyau kowa ya koma ga allah kawai shine mafita sai kuma lawal bashir emirate ya ce ni dai shawara ta kada a rufe makarantun kwana a kai jami'an tsaro ne kawai a kowace makaranta shine kawai mafita to sai kuma timothy collins ya ce saboda director din fim din ba zai karasa season na gaba ba to <laughs> wannan hausa tashi sai ba mu gane ta ba eh, to sai kuma ah, alhaji ah, aliyu aminu ya ce ya yi kyau saboda kada buhari ya ƙara menene ko kwashe ko menene to ban gane shi ma sakonsa ba To sai Salisu Ibrahim London Uba ya ce, To Allah ya kawo mana mafita, amin, hakan ya yi daidai. To sai Yusuf Muhammad ya ce, E eh, mana goyon muna goyon bayan haka in dai za a kawo ƙarshen sace 'yan matan makarantun Arewa. sai abdullahi sani ya ce idan an rufe ko wato ko da burinsu ya cika kenan bai kamata ba muna roƙon baba buhari dai a yi wani abu a kai eh, to sai mu je ga sama'ila ahmad ya ce to allah ya kiyaye gaba To sai kuma Muhammad Maitala ya ce tun da hukumomi ba za su iya kare su ba, kulle sun ya fi alkhairi. Nasir Mustapha ya ce tun da babu tsaro gwara a rufe su. Shi kuma Albashir Bashir ya ce VOA Hausa ra'ayina na dangane da rufe makarantun mata na Najeriya ba hujja ba ne. Ra'ayina a nan shine gwamnati ta ɗauki kwakwaran mataki a kan kowace makaranta. Sai kuma uh, Al-Mustapha Khan ya ce wannan shi yake nuna cewa lamarin tsaro a Najeriya ya tattara yana tattare da ƙalubale haka. To sai Mahmud Hamza mai doki ya ce ba ma goyon baya domin yin haka yunkurin dakusar da ilimi ne a yankin Arewa. Eh, to sai kuma eh, Elmu'azzam Ibrahim Wudili wudili ne ko wudila to Allah sa na faɗa da ya ce wannan dai ya nuna ya kamata a basu kariya ne kuma kariya ta gagara to sai abdullahi muhammad bakali ya ce a gani na wannan ya kamata shine ya fi komai to sani dan danja ya ce haƙƙi shi ya fi kyau haka shi ya fi kyau sai usman ɗan ibrahim ya ce a'a ba mafita ba ce wannan ya kamata gwamnati ta yi wa wannan matsalar dinar mikiya ta saka hmm. matakan tsaro na ba dare ba rana a wannan makarantu hmm. yara su ci gaba da karatunsu to sai usman m ibrahim ya ce Idan kuma gwamnati ta kuskura ta rufe waɗannan makarantun to ta nuna gajiyawa wajen samarwa talaka abin dogaro da kai don haka mu ma talakawa za mu nuna gajiya wajen sake zaɓarta. <laughs> to sai Yunusa Tanko ya ce kai co ilimin makarantar boko a arewa maso gabashin Najeriya zai samu koma baya idan aka ɗauki matakin rufe makarantun kwana. Mm. Wannan bana goyon bayan haka. To saƙon ƙarshe kenan da za mu mm. iya karantowa sai kuma in Allah ya kai mu. Domin jin yadda ya kamata lamarin ya kasance bari mu ji tattaunawar da Usman ya yi da Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri da ke nan Amurka. Salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah barakatuhu Haji Usman da sauran yan uwa. To barka da warhaka Professor. <laughs> Yawwa barka ka dai. Yawwa to makon da ya gabata mun tsaya muna magana akan yadda ake maganan cewa za a rufe wasu makarantun kwana musamman a Borno wuraren can arewa dai maso gabashin Najeriya. Maso gabas. Yawwa wanda kuma muka faro magana akan har da misalai da ka fara sa mana akan yadda nan ma kaga ana fama da matsalar rashin tsaro a makarantu amma wani mataki suke shirin ɗauka mu kuma can wanne muke shirin ɗauka wacce ce hanyar da za ta bulle da mu to shine inda muke son mu dasa wannan. To a gani na wato a duk lokacin da aka sami irin wannan wato hargitsi na rashin tsaro. In ka duba ko a nan misalin ko a Florida da ya faru a in watan da ya wuce, ai an rufe makarantar amma kuma rufewar da aka yi na wani ɗan lokaci ne kaɗan ba wai rufewa ne na dindindin ba. Dama. Saboda jama'a wato a yi kyakkyawan bincike a ga mm. me ya faru a ga kuma me za a yi a kai mm. to a wannan lokacin da aka yi eh, a cikin 'yan satuka uku ne zuwa hudu mm. in ka duba yaran nan da nake magana 'yan bana bakwai da suka ɗauki dokar eh, ko kuma suka ɗauki nauyin wato gabatar da al'amuran nan na wato rashin tsaro da yake ciwo ko wato wa Ai ai kaga wato gaba ɗaya da iyayensu da abokan iyayensu da dattijan gari da jama'ar jihohi da ƙasa kai har da shugaban ƙasa da mukarrabansa kowa ya zama na ya shigo cikin wannan al'amari. To wannan abu ne wanda ya kamata nake ganin cewa a mu na Afirka misali a ƙasa kamar irin Najeriya. Mm. Ya kamata ba wai arewa maso gabas kaɗai ba. Mm. Duk inda irin wannan wato rashin tsaro ya samu ya kamata a ce ba wai kawai ɗalibai ba a'a iyayen yara ya kamata su yi kyakkyawar fito na fito su ga cewa me kake nufi kamar kyakkyawar fito na fito wato kyakkyawar fito na fito shine cewa su mara wa ƴaƴayensu baya mm. su ga cewa wato wannan rashin tsaro da yake ci mutane towa ƙwarya ya zama na an tsaye da shi mm. kuma ba wai kawai gwamnati ba a'a su iyayen yara ya zama na ce wato sun taimaka mm. dattijan gari mm. jama'ar gari ko da sannan kuma a zancen wato shugabanni kamar irin na kawunsiloli na local government da ciyamomi mm. na lokal government da jiha da kuma ƙasa kanta gaba ɗaya to kaga idan waɗannan suka haɗu iyaye suka haɗu dattijan unguwanni da gari suka haɗu sannan mutanen gari gaba ɗaya suka haɗu sannan aizancin shugabanni wanda suke da hannu a shuni kamar yadda na ce no waɗannan shugabanni na ƙananan hukumomi mm. daga kan kansuloli na ilimi zuwa shi kansa chairman eh, zuwa kansa chairmomi na jihohi mm. da kuma ita kanta jiha a ce kwamishinan ilimi da gwamna ko mm. gwamnoni da kuma ƙasa da shugaban ƙasa gaba ɗaya to wannan abu ne da nake gani zai yi tasiri amma idan abin ya zama kara zube hmm. a ce kawai gwamnati aka tsira wa ido hmm. ita ce wuka ita ce nama hmm. iyaye ba su damu ba kawai za su zo su jefa da yayan su tafi ko eh. kuma ma yaro ya fito da gida ko yarinya ta fito da gida a je a kai sun tafi makaranta ba san a ina suka je suka zauna ba sun samu malami yaya makarantar nan take wani zai ga dan kankanin yaro digwi digwi digwi shi ɗaya zai je makaranta maimakon kamar yanzu nan ko mota ce ta zo za ta ɗauki yaran in ba kai iyayen ko wani babbai zo ya danka sai a ce ba ka isa ma ka turo shi waje ba ya zo to ai baka sani ba in ka tuna a nan ai ai akwai wato kamar guri da motoci suke zuwa su ai ba za a iyayen yara ai ba za su tura shi ba su kansu ai sun mm. jawo kansu kuwa. in suka yi haka mm. ai dan sanda zai zo ya kama su ya kai su kota a tuhume su za su ga cewa akwai inda basa ba sai waɗannan basa suke tsayawa mm. inda ku yara za su je a ɗauko su kwarai haka kuma iyayensu suna kallo za su shiga motar haka haka in sun da su zo su ɗauke su san lokacin mm. za su fito you know za su uba ko uwa bai zo ba a mai da yaran makaranta mm. to ba za a ba kowa ba abu ne gaba ɗaya da ake zance gaba ɗaya da gari goyi da gari da ƙasa gaba ɗaya mm. kowa ya san ka'ida abu. Mm. Ai akwai wani abu ma ɗaya farfesa da za ka ga idan motar ta tsaya bas ɗin kafin yaran su sauka akwai wasu 'yan kunnuwa da mota za ta buɗe ta rubuta ɗan stop ɗin nan da aka sa a jiki to kai mai mota da kake zuwa da wanda yake biyo su kowa sai ya tsaya ba a yadda ka ratsa ta ka wuce ba ma sai ta gama ajiye yara ta wuce. sosai kuwa. Mm. In ko mutum ya yi, ka san sauran. Ai tun a karɓar lasin ma za a gaya maka maka isa ba. Kwarai da to kaga wannan yana nuna cewa akwai ka'ida mm. kuma har ila yau jama'a kowa yana ɗaya daga cikin wanda yake wato kyautatawa wato harkar tsaro mm. da kuma harkar ilimi yadda ake kallanta a ƙasar nan mm. to idan gaba ɗayan mu za mu irin wannan iyayen yara da jama'ar gari da sauransu to ina tabbatar maka za a samu canci fiye da wanda ake da shi irin na halin yanzu. Wanda yanzu kan sai a hankali ka. To yanzu misali wayannan yara na magana cewa a misali an so rufe makarantu wanda har gwamnatin jihar ita Borno ta fito ta ce a ba rufewa ta ce za ta yi ba za ta yi musu ne na wucin gadi. Kana ga in suka rufe ta na wucin gadi din hakan yayi in yayin ya kamata ya zama in a rufe din. Eto eh wucewa na wucin gadi yana da kyau amma in bai wuce ka'ida ba. Mhm. Me nake nufi a nan duk lokacin da dama aka sami wato wani gibi na rashin tsaro har aka ce an je an an shiga wani matsayi cewa an sace yara ko kuma an yi wani abu mara kyau wanda yake ɗalibai ya zama na sun hmm. gudu ko kuma an jawo wata masifa ko tashin hankali a wannan makaranta ko wannan local government hmm. to yana da kyau a ce a ɗan rufe na wucin gadi hmm. wanda yake saboda lokacin da za a yi bincike a hango ko a kalli al'amarin yaya yake mm. saboda a san yadda za a yi wa tafkar hanci eh. ka gane mm. da harkar tsaro ce to idan aka ce amma an rufe na dindindin to a gaskiya wannan zai jawo wasu abubuwa misali kamar ita jihar barna da kai magana mm. daga wato dan bincike da na yi daga 2017 a cikin jihohin eh, eh, gabas maso arewa mm. ita ta fi kowa wato rashin ɗalibai mm. wato kashi hamsin da bakwai na makarantunsu a rufe suke ba ɗalibai ka gani ba babu ɗalibai to wannan ya nuna cewa a gaskiya wannan jiha ba ƙaramin koma baya da ci baya za ta samu ba kan harkar ilimi mm. to wannan wani abu ne wanda ya kamata shugabanninsu gaskiya su farga wannan abin da suka yi wanda zan ce a gani na ya wuce gona da iri hmm. canja al'amarinsu su daidaita a dawo in ma wasu wani bangare za a buɗe wanda za a sa yaran nan a wannan guri na wucin gadi hmm. kafin a gama bincike a gyara wannan makarantu hmm. da aka rirrife don su dawo ya kamata a yi wannan amma a ce an rufe har na wani tsawon lokaci da ya zama na kuma abin ya shafi ilimin yara da kuma to wannan ne suna shiryawa wato jihar wato wani mummunan makoma nan gaba mm. a gaskiya. Eh musamman tun da kaga tunanin da ni nake yi ne shine a makarantun nan zaka ga cewa kamar yadda a wancan makon na fara faɗa jama'a akwai kamar misali ƙauye na ɗaya ƙauye na biyu ƙauye na uku ƙauye na hudu misali a ce an sa su a ma'aunin gabas da yamma kudu da arewa sai ya zama cewa kila tsakiya tsakanin wa'annan ƙauyakun guda hudu wannan makarantar ta kwana ce wannan ya kawo daga wannan ƙauyen wannan ya kawo daga wannan ƙauyen wannan ya kawo daga wannan to duk da haka Za ka ga akwai rauni wajen makarantar yaran ko kuma kawo yaran da za su yi karatu to kuma sai aka ce to nan a rufe ta to yaya kenan ka kaga makonin kauyukan ƙauyukan kowace za a kai mata makarantar ta ne ko yaya ka ga shi ma abin tambaya ne to to idan to ai hakan ma ba zai yiwu ba mhm. saboda me gwamnati ba ta da wannan dukiyar da za ta irin waɗannan a kowane makarantu a halin yanzu mm. ban san nan gaba ba idan mm. gwamnatocinmu za su iya irin wannan mm. dama ai amfanin makarantu irin wannan ai dama akan sa ne a wani gari wanda ke kamar ne zai zama santa na wannan garuruwa wanda kowa kamar yadda kace zai karo karo wancan daga wannan kauye su kawo daga wannan kauye su kawo daga wancan kauye su kawo mm. kowa a zo a haɗu a yi karatu a nan to idan aka idan ba irin wannan aka ci gaba da yi ba to gaskiya kamar yadda nace ilimin wannan ah, gari da jiha zai raunana hmm. kuma gaskiya wato an cuci jama'ar guraren da yaran da za su taso nan gaba hmm. gaskiya za su zama abin tausayi kuma su ake su ne zan ce rayuwarsu hmm. aka jefa ta a wani matsayi za su zama wato wanda suke abin tausayi kuma da jihar da kuma kasar gaba daya. To Allah shi sabu dace. Bari mu tsallaka mu shiga wani bangaren. Ah, akwai magana da muka fara da kai ta maganar cunkoso wanda dama mun kaɗan a cikin wannan shirin. <laughs> Yawwa. To Farfesa yawanci mun fara maganar nan. Eh. Yaya maganar cunkoson nan? Za ka ga nan dai zan ga yara nan aji mutum ashirin da biyar sun yi yawa kenan a ce mutum eh. ashirin da biyar ne a aji na yara. to kasashen mu kuma zaka ga mutum ɗari da kaza ɗari biyu an tushe aji to ka ji fa <laughs> to a baro wanda ne mata ko shekara uku da ta wuce zaka ga mutum sama da ɗari a aji yara to yaya akwai abin da za ce mana akan wannan a matsayinka na farfesa kuma malamin ilimi a nan wato gaskiya wato zan ce wato wannan wani mummunan foundation ne zan mm. ce a ah, wato Eh, zan ce shugabannin ilimi na waɗannan ƙananan hukumomi da kuma jihohinmu na arewa gaskiya suke shimfiɗawa jihohinsu da arewa gaba ɗaya. Mm. Me nake nufi a nan? Mm-hmm. Misali akwai wani rahoto da ya fito kwanaki mm. a jihar Kano a Ungwagwa Local Government mm. inda akwai wani aji na elementary wato akwai yara 449. Wai, tara. ɗaya kan ɗaya ke haji usman ni tun da nake bayan na karanta wannan mm. sai da ne tabbatar cewa wannan wato bayani gaskiya ne mm. eh kai kama binciko kai ma kenan <laughs> eh sai da na yi sake bincike eh. aka tabbatar min cewa gaskiya ne in ka tuna mm. aji ne wanda yake yara 449 malami kwaya daya subhanallah sufa ma kadai ta ishe su shugabannin ko local government ne wani wasu suka kai ziyara har ake musu muna da godiya sun zo eh. shi malamin makaranta yana tambayar yaran huku nawa ne suna ɗari hudu da arba'in da tara ban ji ba suna ah. sake nanatawa har sau uku. Wato kamar wani abin burgewa. Eh kamar wani abin burgewa. Hmm. To abin bakin ciki hmm. Haji Usman ina tabbatar maka ni a yadda nake ganin abun. Hmm. Wato ko kaji guda ɗari hudu da arba'in da tara aka zuba a wannan gurin ina tabbatar maka akwai wadda ba za ta iya cin abinci ba. Akwai wata yan uwanta za su take ta. Sosai sosai. kaji nake magana fa ba wanda ba mutum ba halatta mana za mu mm, yanka yanka mutum mm. amma kafin ka yanka za ka dau nauyin su na ciyar da su da shayar da su sosai ka tabbatar kuma cewa suna wani cikin matsayi mai kyau mai kyau mm. saboda naman su da sauransu to kuma ka yi tunanin ka je ka saka dan adam gaskiya sannan kuma wannan dan adam nan wanda kana tunanin cewa nan gaba su ne za su zama shugabannin jihohi da kasa gaba daya kuma kana tunanin su abin da ya kamata to to kaga wannan wato ni a yadda nake hango wannan abu wato wannan ta wato mummunan hmm. wato foundation ne wato gaskiya shugabannin na yanzu wanda suke kula da ilimi rashin sanin darajar ilimin ne yake jawo haka ko ko a'a kawai dai san zuciya ne ya kuke kallon abu ina ganin duka gaba daya kuma ina tabbatar maka cewa su lokacin da suke karatu da mu hmm. lokacin da muke karatu ba a yi ah, mana haka ba to don me za a yi musu haka hmm. kaga wannan ya nuna cewa akwai rashin basu damu da ilimin yaran nan ba kuma har ila yau ba na jin su kansu waɗanda ke watakila shugabannin ne na ilimin hmm. gaskiya sun fahimci menene ilimin da har suke masa haka kuma suke wa yaran ma kuma suke wa jama'ar mu gaba ɗaya haka kuma suke wa arewacin ƙasar nan haka in ka duba wannan wato ka duba shugabancin kasan nan yadda yake za ka cewa 'yan arewa wato sun fi mulkar Najeriya fiye da kowa. To kaga wannan foundation da suke sakawa wanda yanzu shugaban Najeriya dan arewa ne? To wannan fa wato suna gurbata ko kuma suna lalata wannan matsayi da nan gaba irin waɗannan ɗaliban da sun fito sun zo sun zama manya mm. wato wannan matsayi zai gagare su. Mm. To karshe kaga wannan wani mummunan al'amari suke ba wai yaran kaɗai suke cuta ba a'a ai suna cutan wato garin da jihar da arewa da kuma ƙasar gaba ɗaya saboda yayin da ni da kai da su muka ritaya hmm. waɗannan su ne za su maye gurba to to wanda bai karatun ya riga ya fahimce shi ba to ina kanta wai mahaukaci ya faɗa rijiya babu <laughs> babu to kaga wannan wani abu ne wanda yake ya kamata gaskiya zan ce ni ina kira da murya hmm. ina roƙon shugabanninmu hmm. na ƙananan hukumomi da na jiha hmm. da kuma shugabanninmu na arewa gaba ɗaya gaskiya su kalli Allah su kalli ma'aiki su sake kallon ilimin wato eh, ƙananan gurarensu da jihohinmu da sauransu gaskiya su yi kyakkyawan wato agazawa da taimakawa kuma wannan zan kira har ila yau wato jama'ar masu arziki wanda suke da mm, hali ya kamata a mm. ce su taimaka mm. ba wai gwamnati kadai za ta iya taimakawa irin wannan ba jama'ar gari za su iya taimakawa misali zan iya baka wato wani kyakkyawan bayani akwai wani abokina da na sani a nan kano wanda ko satin da ya wuce ya kira ni mun tattauna akan ilimi wato a cikin shekara ta dubu biyu da tara a nan tsohuwar makarantarmu ta rumfa college eh, a lokacin wato littafai babu su wanda ake da su sun yayyage an yayyage wasu shafukan kuma sun daddage wato abin ya zamana yana ciwo kowa tuwo a kwariya saboda rashin ci gaban irin wannan da kuma wasu ma rigunan sun kakkan su abin to sannan dama ba a zancen iya biyan kuɗin makaranta. Ah, to mun gode sosai a kin ji tattaunawar da na yi da shi Profesa Yusuf Alhassan wanda saboda gudun layi ya yi mana tutsuwan can lokacin ka ce to bari mu dan koshi a hannu. sannan kuma maganar da yake shine in kika kula ya tsaya inda yana maganan yanda wani abokinsa ya nemi hmm. shawara akan harkar ilimi sannan ya ce masa to ga yanda za a yi ma'ana abin da yake son ya fito mana da shi shine irin yanda kai da ni da ke za mu iya taruwa mu mhm. inganta abu mu rage wa gwamnati misali nauyi ah, muna kukan cewa mu ba sa samun ilimi ba sa waye to me mu kuma muke yi a matsayin mu a ƙasa to kamar yanzu a mako mai zuwa ina son akwai wa'anda zan shigo da su irin wa'anda suke irin wannan ayyukan ɗaya bayan ɗaya irin yadda zaki ga cewa wannan ta ina suke taimakawa wannan ta ina suke taimakawa kamar wani aikin gayya ne a takaice ah, kamar misali yanzu ke can da kika yi makaranta ku nawa ne mm. a jinku gaskiya yawanci in dai a lokaci za ga mm. aji ba a wuce ishirin da kaza mm-hmm. haka mutane ba yawa kun yi wuta a ce kila ko talatin yawa ko kila ko kuma sai ga sha wani amma wani sa'in ba amma yanzu kamar da zu da kake wata magana ce mm. akwai wani aji da aka ce mutane hudu eh. to mutane hudu ya za a yi malamin ma ya san waye yake saurara shi waye baya saurara shi shi ne ai baki farfesa yana cewa ai ko da misali a ce mm. mutane kaji ne ka mm-hmm. tattara su ka ce ga sunan su ɗari hudu mhm. wata ba za ta ci abinci ba a wannan ɗakin wata ba za ta iya shan ruwa ba saboda mai sun cushe mm. wa'inda ma ke ne ce aka halatta mana ka ci ka sha amma aka ce ka kyautata musu to bari mm. kuma kuma misali dan adam sannan kamar misali in kika kula a hirar da muke da shi na yi magana akan yanda ake ba da gudunmawa a nan misali za ki ga cewa kamar asibitoci makarantu sai ki ga misali an ce a website ku sai ka ga an ce gashi inda zaka iya zuwa ka dan yi donation ka ɗan ba da wani abu eh, kin taba miƙawa eh to wannan kuma ai kaga <laughs> tsakanina da inda na mika ne ko kuma da inda ba mika ai so muke wasu su koya saboda me abin da ya kamata shine ba a rena ka abin da ke faruwa ka abin da ke mm. faruwa ba wai ne mutane ba mm. sa sanyi ba su rashin tabbas ɗin inda in sun miƙa yake tafiya abin da nake so ke kawo mana inda abin da yake faruwa ke eh to duka muna son kamar misali kamar na nace a mako mai zuwa zamu yi magana akan su waye suke irin wannan ayyukan na na tallafawa makarantu ko mm-hmm. tallafawa wani abu da ya shafi taimakon al'umma da irin wannan abun wanda kuma ilimi in ka taimake shi to akwai tabbacin cewa za a girba abin a gaba sannan ina kuɗin za su je shi ma wata magana ce da dole masana zai sun zo sun yi mana magana akai mu ji ya za a ka gasgata inda za ka ba da gudunmawa ko ku kai ne za ka yi da kanka kin ga abin da yawa wai mutuwa ta je kasuwa to bari mu je ga sakonni da muka dan saka kila mu dan sake karanto wasu daga ciki akwai eh, sani ahmed muhammad ya ce hmm. Ah, a gaskiya maganar ilimi a najeriya abu ne da yake kan hanya ta taɓarɓarewa wanda yake buƙatar cikin gaggawa gwamnati ta san abin da za ta yi a kai domin inganta shi da kuma samar da matakan tsaro da kariya ga ɗalibai sannan sai kuma aminu aminu dafi ya ce abin da ya kamata shine gwamnatin najeriya ba rufe makarantu ya kamata ta yi ba ya kamata ne ta nemi ƙarin jami'an tsaro ko da ku za ta sarka da 'yan banga ne wajen tabbatar da cewa ta ba wa 'yan makarantu tsaro haka kowa dai maganar tsaro eh. tsaron nan dai ita dai ake ta yi to duka duka dole mu tattara ina mu ina mu na ga lokaci yana daga mana hannu yanzu kan sai mu ce sai gobe in Allah kai mu zamu sake dawa gobe Laraba da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa inda zamu da maganar siyasa da shugabanci na gari yanzu kan Hafsat Bello dan mai soro sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da kuma injiniyan mu yau Mr Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Ka nemi duniyarka tamkar za ka dawama cikinta sannan kai aiki don lahirarka.